Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu na cewa fitaccen malamin addinin musulunci nan wato Sheikh Dahiru Usman Bauchi ya musanta bayanan da ake yadawa na cewar ya ce a zaɓi Atiku Abubakar a wannan zaɓe mai gabatowa. Ku biyo mu don yin cikakken wannan rahoto. sai dai kafin nan muna roƙo idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like rahotannin da muke samu yanzu yanzu daga shafin yada labarai na dokin karfe tv wanda suka wallafa a shafin su na sada zumuntar facebook inda suke cewa yanzu yanzu babu inda na ce a zaɓi wani ɗan takara guda ɗaya a kowace jam'iyya domin mu malamai ne jagorori kuma iyaye masu nusar da al'umma sannan kuma kowa namu ne amma dai mun ba wa al'umma shawara cewa a cikin 'yan takarkaru guda uku musulmai su duba wanda ya fi cancanta su zaɓe shi don haka ni dai ban ce ga wanda za a zaɓa ba mutane su yi abin da ya dace a cewar shek Dahir Usman Bauchi idan dai ba manta ba a jiya mun kawo muku wani sautin murya wanda a cikin sautin muryar muka ji shehin malamin yana cewa duba da ya ca mutanensa suka ce su fa Atiku Abubakar za su zaɓa to shi ma shehin malamin ba shi da wata dama sannan da ta wuce ta al'ummarsa don haka ba zai bar mutanensa ya je ce a zaɓi wasu ba don haka yana tare da shi a tiko abubakar ɗin to sai dai ga shi yau da safe mun ci kare da wannan labari da wannan shafi suka wallafa a shafinsu na sada zumuntar facebook sannan shi malamin ya faɗa wancan labarin su kuma sun kawo wani labari na daban an dai shayi wa shehin malamin labarai da wallafa na karya. har ma a kwanakin baya inda kafafen yaɗa labarai suka yi ta rawaitowa cewa shehin malamin ya mutu wanda daga ƙarshe sai a gano ba gaskiya ba ne a nan muke addu'ar ubangiji allah ya ƙara wa shehu ɗahiru usman bauchi lafiya da nisan kwana da kuma shirye waɗanda suke wallafa labaran ƙarya a kansa ubangiji allah ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya kuma zaɓar wa ƙasarmu shugaba na gari amin suma amin